matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na wannan mako yayi wani babban kamu don haka za mu ajiye duk wani batu mu kawo muku wannan tattaunawa da wakilinmu baban gidan jibrin ya yi da babban bakunsa ba tare da bata lokaci ba wake tare da kai baban gida. tare nike da sabon shugaban hukumar kiyaye hatsura a tarayyar najeriya a ranka da za ka gabatar mana da suna kafin mu ci gaba malam baban gida suna na dai malam shehu muhammad kuma a na shekaru fiye da talatin a wannan hukuma ta kiyaye hadara ta ƙasa wanda ke da hekuta abuja kuma shi shugaban ƙasa excellency bola ahmad tinubu shi ya ba da wannan dama don shugabanci wannan hukuma kuma taimaka dama yakin da ake na wannan hukuma ke shine na kare haɗura wato a da alkalman baya da suka wuce an samu cewan kusan ƙasan nan a duniya ma kusan ta yi suna wajen hatsara na motoci da kuma rasa rayuka to abin da ya sa kenan a wannan lokacin gwamnati ta baya ta kirkiro da wannan hukuma to daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan bayan shekara talatin eh, abin ya ragu kwarai da gaske amma dai har yanzu dai bamu kai ga ci ba dalilin haka ne da na zo na tarar cewa har yanzu akwai matsaloli kamar na yanda har yanzu dai ana obalodi na motoci manyan motoci da ƙananan motoci abin takaicin masu manyan motocin za a ga bayan sun ɗauki kaya sannan kuma sai su ɗauki fasinja a sama to idan aka samu akasi aka samu hadari sai ga duk mutanen nan da ke sama kusan ba wanda ke rayuwa abin na ci mana tuwa kwarya sosai to sannan kuma su ma motocin safa da suke tafiya na garuruwa kamar da ake ce musu homers so ma suna da wannan suka ɗauki obalodi na in ya kamata a ce an ɗauki fasinja sha shida ne a ciki sai ga akwai fasinja ma har ashirin da hudu to su ma idan aka samu akasi motan ta zo ta samu hatsari sai ga cewa rayukan da ake rasawa da yawa a kai dalilin haka ne mu da muka zo yanzu muke ganin cewa za mu dan canza fasalin yadda muke tafiyar da aikinmu mu ba da mahimmanci ga irin wannan motoci da suke daukan fasinjoji na obalodi da kuma kaya don mu ga cewa watakila yan mun yi amfani da yadda da karfinmu na hukuma yadda ya dace da kuma wayar da kai ga su jama'an da direbobi da fasinjojin da suke shiga wacce za mu iya samun sauki mu samu rigon wannan hatsari da ake yi da kuma ke rasa rayuka da yawa to dama zan ce akwai wani shiri ne na haɗaka tsakanin hukumar ka da kuma ƙungiyoyi na direbobi tunda akwai ƙungiyoyin nan na direbobi a sosai ko malam abin gida aiko mu ne ma muke da haɗaka da su domin a idan ma ba wannan ƙungiyoyi to mu ma wani aiki to zami wannan ƙungiyoyi kusan su ne abin da ake cewa masu ruwa da tsaki da muke da su na farko kenan na biyu kuma sai 'yan jarida irin ku don in ba ku kaga bayan da za a yi su al'umma su san ma me muke yi kuma me muke so mu zartar mu aiwatar mu gaya musu na kan kara haɗurka so wannan ƙungiyoyi gaskiya suna da ƙarfi wajen mu kuma ma akai-akai mana kiransu taro don sai da masu wasu abubuwa da muka fito da shi na ba su taimaka mana da rike wannan haɗarurruka a yanzu ma maganan nan nan da kwana biyu ko uku kafin sallan nan na na gaici duka wannan kungiyoyi na su kaman wanda ake cewa NURTW da Return da NATO da duk sauransu dai din su zo mu zauna mu tattauna mu ga yadda za mu shawo kan wannan abubuwa da yake damu na hatsarin mota da kuma rasa rayuka da muke yi suna da amfani kwarai a gare mu eh, kuma suna ba mu gudunmawa. to da can baya akwai shiri da aka yi na cewa za a hana sai da kayayyakin maye ko barasa a tashoshin mota to za ga har yanzu akwai irin waɗannan ah, al'amura da ke tashoshin mota daban-daban a Najeriya. Eh kwarai kuwa ai ma an hana to amma ka san dan Najeriya da doka duk dokan da aka yi ma dan Najeriya zai bi ta wasu hanyoyi ya ce ya ɗan kibin wannan dokan to wayannan abubuwan maye za ana sai da su a ɓoye ne eh, wasu za a ga sun zo ma da ko sun zo da a ce ko hula za su sai da ko kunu ko ruwa amma a ƙarƙashin baya ba shi ne ainihin sana'a ba sana'an ta sai da abubuwan maye ne kuma muna da haɗaka da su 'yan sanda da su jami'o'i na masu hana fitocin ƙwayoyi sosai da gaske kuma suna taimaka mana muna ƙoƙari in mun samu irin wannan labarai mu shaida musu kuma mu gaya musu inda ake sida da wannan abubuwa kuma suna taimakawa su sa hukunci su kama wanda ya dace kuma hukuncin da ya kamata a yi musu a yi musu ta nan muna dan samun sauki amma dai har yanzu ana yi eh. to hukumar ka ita ce ke kula da ba da lasisi bayan kula da sa ido na hana hatsara a hanyoyin najeriya akwai wani tsari da ka zo da shi ne na inganta yadda ake ba da lasisi a najeriya domin wasu na ganin har yanzu yana dan daukan lokaci kama ba mutum lasisi malam babangida wannan ku magana ta yi min daɗi saboda ko da na zo abin na fara samu ana tura mun na matsalolin da muke da shi baya wuce na wannan lasi din ya kai ma cewa wasu suna cewa sun yi lasi an yi shekara wasu an yi wata shida wasu wata uku ba labari wanda da kafin yanzu din mun kai ma wani lokaci ma cikin sati ɗaya sati biyu an samu lasi to sai abubuwan suka zo suka lalace a na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye du wa'annan wajaje namu da muke lasi da kuma inda muke namba na motoci eh, kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake ina ganin na riga mahaiz na sa kwamiti wanda za mu duba shi mu gyara wannan matsaloli kuma shi ne kamar na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace Toma da masu sauraro kun ji dai da kunninku. ku kuma akwai ragowar muhimman batutuwa a wannan tattaunawa amma saboda lokaci za mu dakata a nan mu ci gaba da shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin bakon namu kwaf marshal shehu muhammad sabon shugaban hukumar road safety na ƙasa da wakilinmu baban gidan jibrin da maɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya Thank you.